Bismillahir Rahmanir Rahim. Burucin kan dutse kashi na goma sha shida. Wani irin dariya gami da guda mama ta rangaɗa ta da cewa yarinya ta yi ta goma shiga tsaffin gari. Wani irin da dam dam na ji na ya bada a lokaci guda cikin raina na ce wani malam jato kuma can ai gara ma Alhaji Garbati marigayi ɗin. Shi a tsaye yake kyam ba irin malam jato ba da yake tafiya a duki. Gashi da ɗan banzan kazanta da ruwa. Ko kiyashin gidan shi sun san shi da halin ruwa da kuma mugun hali. Mama sai da ta gaji don kanta sannan ta ta da dariyan tana cewa Inji! ka bashi dai ko ya ce ban amsa masa ba sai na ji shawaran ku tukunna akan zancen kafin na ba su amsa ta lallai ma malam yo me zaka tsaya jira da ita Allah ya kawo mata mai so da wuri haka ya ce ai komai sai a hankali ake yanzu tunda yanzu ita ba budurwa ba ce ba kin ita ba zan bata zaɓi ai ko zaɓin me hannawa rahama take da za a tsaya neman wani zaɓin ta kuɗi ne dai akwai shi ga sai ta je ta ciyo mana na shi kasuwan kuma ba san lokacin da baki na kubce ba na ce ai kina da yan mata zuƙa zuƙa har uku a ɗakin ki ki ba shi mana Salati ta saka ta da saka kuka wai na ci mutuncinta a gaban uwaye na ai ba ita bace ba ta sa min farin jinin tsaffi ba balle na ci mutuncin ta ba bakin halina ne da ni da uwata ke bibiyan mu da kirba bai lallashe ta ta koma ɗakin ta ni kuma yi min faɗan hakan kace kace ya fice daga gidan ɗakin inata ta muka shiga kowa mu bakin ciki yana cin sa are da wannan sabon fitilan da ke neman bullo mana kuma na ce wa innata ni wallahi wannan karan ku kashe ni baba zai yi wallahi ba zan yi auren nan ba ai ba ni kaɗai ke ke diya ba a gidan ba da zai bada ni ga tsaffin gari haka ba ina ta ce ke dai ki ba a sannu ke ma kin san idan uwar ku ta kafe sai ya bayar da ki ko ba kya so haka din daga ɗakin muna jin mama da yaran ta suna bidiran cikin jin daɗi har da shewansu dan su burin su dama shine su ga bakin cikin muni da uwata a gida, ga kuma wani dama ya sake samuwa gare su yanzu again washe gari kawai na ji gidan mama na kasa faɗa mata komai sai dai ta fahimci ina cikin yar damuwa a lokacin ta tambaye ni ne mata yaƙe kawai da cewa babu komai mama dan ba kowane shirin ba kowane sirrin gidanmu ne zai dinga faɗa mata ba domin yanzu girma ya zo min na san wasu abubuwa ba kowanne za ka faɗa ba aka yi sallama a ƙofar gidanmu lokacin baba ya fice zuwa kasuwa yara ma babu kowa a cikin gidan mama ta yafa ma ya fita fita malam jatau ne a cikin wani tsohon babban rigan shi da ya takure don tsufa ga roda kafta ga dauɗa buga ga kayansa sai tsohon hular da ke kan shi dan tsufa har zaren hulan ya fara zarewa daga jikin shi sai shafin dauɗa da ya kwanta a kai suka gaisa tana washe baki take cewa a alhaji ta ne sanda zuwa ai ko ba kunya mama tace take cewa har an fara zuwa zance ne gashi mai gidan ya fita amma ba matsala bari a kira ma yarinya ai tun da ina nan ya washe bakin shi da duk goro ya bata shi ce cewa iko Allah ashe kun san da zancen kenan Bala ya bawa yaba da halayya yarinya ne don marigayi yana yaba hankalinta. Hakan ya sa ne yi kwaɗayin saka ta a cikin nawa iyalin, ko banza ta taimaka na taimakawa shi marigayi ga nauyin da ya bari a Mama, Mama ke cewa gaskiya ka kyauta mu ka kyauta mana sosai ga wannan jihadin don kaga? ga dama yanzu aurenta sai mai ɗan hannu da shuni tunda ta saba da daula a can. Ya ƙara shi bakin shi na dariya tare da faɗin kada a ji komai zan riƙe ta amana yanda shi ma ya riƙe ta a gidan shi. Mama ta wuce shi zuwa gidan mama a tuni inda nake ina ɗakin mamana ɗakin na ɗan kwanta don rana ba mu aikin komi sai muyin mama Lauratu muke ji yana tashi tun kafin ta kawo kwanan shigowa cikin gidan mu. Rama Rama wai na mara kunya yarinya nan ta shiga ne haka ana kira kamar bata ji daga ni nake kwance ina jin ta sai mama ta nake cewa in ji ne lafiya wannan kira irin haka cikin da kai take cewa ina wannan yarinya take ne wai ana kiranta tana kyale mutane to ki fito ga bazawarinki ki ya zo gurin ki Mazauri kuma mama a ta tambaya cikin mamaki tana kallon mama Lauratu da ke wani haki. Ta ce ba su faɗa miki zancen manaja ta wani hayin dutse da ke son auren ta ba ne ko me? Ta ƙara cewa ai kin ga matsalar su ba su bar kowa a garinmu ba su bar kowa ba a gurin kirbibi har da ke uwar ɗakin nasu sai sun gwada nasa halin a kanki. Dai lokacin na fito daga ɗakin mama ina mata kallon ta kai ce na ce mama ina tiran na faɗa maki ra'ayina akan ki ma mai 'yan mata uku a ɗaki ba su taɓa aure ba ai sai su gwada ko sai su gwada sa'an su gani su gani gare shi ko dan na ga sun fi dacewa da shi ba ni rahama ba daga haka na shige daki a bina na kwanta na barta nan waje tana lami da zagi na sai inda ta tsaya tana cewa jatau din ya kyale ja irar yarinyar nan sai an fito mata ta bayan gida tukunna a alhaji margayin ai ba kasafi ya same ta haka nan ba muka sai da muka haɗa kai da shi komai ya zo daidai gare shi Wagar sai mun kai ga hakan in har kana son ta da gaskiya dole sai kai wani abun dan na shiga na fita na sawo maka kanta da wuri. Ya gyara tsugunnin shi ce, To haka ne abin yake to yanzu kina ganin kamar nawa zamu kashe kenan. Mama ta samu yadda take so ta ƙara dan matsuwa kusa da shi take ce, ta kashe murya tana ɗan kuskusta da shi cikin raɗa. Bari abin da yake muradin samu bane ba da babu yanda mama za ta iya. Iya cin naira guda shi daga aljihun shi, komai dabaran ta kuwa. nan da suka sallama da ita ta mishi alƙawarin za ta san yadda za ta shiga ta fita akan a samu kaina a cikin sauƙi bayan fitar ta gidan mama a tunanin ta saka ni a gaba tana tambaya na ina kuka yana sharan hawayen bakin ciki da takaicin da ke ci na ina faɗa mata kan magana ta ce amma ko halin malam amma ko halin malam bai bi wallahi dan dai wannan karan in har da adalci bai kamata a yi maki hakan ba abu ne dai na iyayen naki ban da iko akan akan ki da sun gatsiya wannan karan kuma ai ba ƙarya kika faɗa ba tana da yara a ɗakinta. ta in har yarinya yake so a aura mashi ta bashi ɗaya mana mama ko tana shiga gida sai zagin jata take tana cewa kaga matsiyaci ko kuɗin share ƙasa wannan yana isa ne balle ne wani aiki can a haka a haka dai komi rowan ka sai na ci abinka ta wannan fannin baba na dawowa gidan ina jin ta tana mai mai da yadda muka yi da jatau da ita daga can na je yana kira na babu tsoro ko kaɗan arena na fito na amsa kiran nan ya hauni da faɗa inda yake shiga ba na yake fita ba yana faɗin ba zai lamunci ina wani ina wa mamar rashin mutunci ba gidan bayan har na ce ban auren jato to na fito da wanda nake so ya min aure don shi baya min dogon zawarci baya masa dogon zawarci a cikin gida ina tana daki tana jin digin da muke kwasa da babana na tsaka gida na shigo daki yana kuka yana cewa ban sa abin da na yau baba baba da mama suka tsare ni irin har haka ba Ina ta ce ba ke suka tsana ba yarinya ni ke suka tsana a gidan nan har da ya shafe ki an riga da an dasa mashi kiyayyen mu a ran shi tuntuni na ce ina irin wannan abin da baba yake min wani lokaci har tunani na kan yi da ce anya ko shine mahaifina kuwa sai shuran ta ɓaci yana mata suya da takaici cikin ɓacin da ta ce da ni idan ba shi bane ki, waye yarinya tsaba rashin tsoron Allah da mun makoma ne dai ke damun su daga shi har ita din karasa rasa wacce zaka dinga kuntatawa sai yar cikin ka koyaushe ita ya'yan nata haukan kishi ya rufe maka ido baka ganin laifinsa sai mu don kullum burinta shine ta ga ɓacin bata raina a gidan nan idan ta ga haka shine farin cikin ta a gidan nan ki dai hakuri ko yaya yake mahaifin ke daga su har mu bamu isa mu ja da ikon Allah ba idan kuma Allah ya kaddara shi ma wannan din mijinki ne babu tsimi babu dabara sai kin aure shi yanzu abin da ke so da ke shine ki daina wannan rashin kunya da kika dauko mata ki ci gaba da mata biyayya matsayin ta na uwa a gare ki don matar ubanki ce kullum ina faɗa miki haka nan ina zaune ina jin duk nasiyan da ina take min na so na daure amma kuma kukan da nake dannewa ya tsananta min zuciya ya kasa dauriya ita kanta in na gani yadda nake kuka gwanin ban tausayi Ba ta san da kuka ya kwace mata ba can dai na ta daure take ce mini yarinya yanzu ba kuka ne abin yi ba gare ki ba mu dole mu san mafita ga wannan zancen naki Murya baba ne muka ji yana cewa duk abin da za ku yi sai dai ku yi dama na san kace mai daura mata gindi tana yi wa mutane iya shege a cikin gidan nan inna tana jin haka ta miƙe ta fito daga ɗakin tana cewa ai dama na san duk maganar yarinya idan ya taso a kaina yake karewa a gidan nan na rashin adalci da ba a yi mana idan ba da ita ba wa ake wannan ikon haka a gidan nan ya kyale sai dai mu da aka raina mu sai dai mu da aka raina kurum dinga kallon inda da mamaki ya san duk lokacin da ta bada ansa ga zance a gidan to abin ya kai ta ya kai mata karo kenan babu daɗi ido kawai tsira mata ya kasa taɓa komai a kanta sai muryar mama ne daga bayan su ke cewa ai har da daurin gindinka da suke samu su ne suke ganin kamar wuyansu ya isa yanka yanzu a gidan nan in ba shi ba har yaushe har ya nawa rahama take da za ta ce wai ga zabin ta bayan wanda kai mata dan ta samu ɗaurin gindi a gurin uwarta wannan kenan to sassafe sai ga lare kawar mama ta shigo gidan wurin mama lokacin inna tana dama muna koko da zamu karya da shi don ina daki dunkule har lokacin bana jin daɗin jikina da dariyanta suka gaisa da mama take cewa a'a Lauratu ki ce mun ƙara yar aiki ki ce mu kuma yarki ta kara maku babban kamu ne a gidan kuma lalle kun ya jefa fatsa a ruwa koyaushe sai manyan kifi garin kuke kama manyan kifin garin kuke kama yarinya ta zama uwarta jari a gari don ko shi wannan din kada ku bari ya saba ce muku dan na san yo Allah na tuba ai kaman wancan din za a yi tunda shi ma sai an kalli kinga kun ƙara samun wani gadon kuma ku haye da farko ta so ta banza da su da suka taba ita da mama sai kuma ta ga idan ta shiru ta kyale su sun sha da ita kenan don ko gobe dawowa za ta ƙara gasa mata wani wani dan ta ci riban na farko din da ta zo ta yi ba a tanka mata ba ina ta dago kan inda suke ta dube tana murmushi tana murmushi ta ce a ce baka ne ke ne bari larim kuma kin ga jahili shi ke gaggawa yake hukunci amma shi mai ilimi kulle yana da zaton sa gurin ubangijinsa ne domin shi ne mai arzuta bawansa a duk lokacin da ya so haka nan tunda mu ya iya kama babban kifi koyaushe idan kamu banza ne wasu masu kama koda da karami ne mu gani mana To ila wannan karan kifin da za ta kama ba irin ba irin a wannan ruwan sai na gaba za ta kama Sannan kuma ku sani, shi shari kare ne dan mai shi yake bi, Hassada ga mai rabo ko koyaushe taki ne. Da a ce kowancan din an san da hakan zai zama zai zama mana alheri, da wasu sun kai da wasu sun kai nasu sun ci ai. Amma da yake abin rabo ne daga Allah, sai shari ya juye mana alheri a rayuwar mu. Sai gashi a filin Allah an da ana hasada akan mu. Kin ga ko ai ba mu ga kai kama manyan kifi ko dan isa ne wani ko uwar ruwa ya jefa ya jefa fatsan shi ko kwai ba zai kamo ba take suka hasala matuka ga baki ɗayan su don sun fahimci inda magana na ta dosa gare su don kowa na da manyan manyan mata a ɗakin nashi dai idan baki ya sa abin da zai faɗa bai san ansa da za a da masa da shi ba ji suke kamar inna ta watsa musu ruwan zafi ne da safen nan na suka kawo masifa da kumfan baki gare ta sai a shar da mugun kalami suke watsowa ita da inna ta shige ɗaki abin da tana dariya bata san baba na gida ba sai muryar ta je na cewa haba haba lare wannan ba girman ku bane ba ki zo har gidan mutane kina musu shagube idan ma an kai ki wurin mai gari baki da gaskiya anan nan din babu ki cikin zancen kishin su dan suka juya kan baba da faɗan suna faɗin dama ai baka taba ganin laifin su kamar Asiya ce har za ta yi mana gori wai namu diyan ko samarin kirki ba su da shi dama ai na san dan munafurci ne kuka yi baka kaunan wannan zancen akan ta sai in dai dan yi daɗi ne kake fin kowa cinyewa idan ma asirin su ne da suka iya ya kama ka sai dai ya tsaya kanka don ni ba za su iya komai da ni ba ya ce matsala ta fice mai a gidan shi tunda ba alheri ne kawo ta ba gidan ba sai haɗa husuma a tsakanin iyalin shi sumi sumi lare ta juya ta bar gidan tana faɗan ƙarya idan ta san yanda gidan lokacin tunda ta san idan yana gidan lokacin da shigowa gidan ba ma a lokacin tana fita ne baba ya juya gurin mama yana cewa ke kuma in kina kama girman ki kama don wannan ba halin arziki bane gare ki mama dai sai fama haushi take yi wai tana faɗa an mata guri ita da diyanta a gidan in dai don auren tsoffin da nake yi ne inna take ganin kamar wani fin ɗiyanta ne su zuba haka sun zata haka <clears throat> sun zata haka zan ƙara rayuwa na a walice a gidan jato ko dan duk yadda za ta yi shige da fice sai ta yi ko ba komai sai na tafi gidan nan na yi musu bauta su su ba kamar yadda na saba a gidan garbati bakin ciki bakin cikin shi ya daɗe bai kashe inna ba da ni wannan kenan shirin kwanciya suka tana sanya cikin kayan baccinta masu matuƙar jikin jikinta sai hulan da ta saka a kanta ɗan koriya Har wani lokacin mijin ya fahimci na cikin damuwa wanda bai wuce nasaba akan yaranta ne ba da su da ke hannun kishiyanta ba. Tsaye ki saitin windon ɗaki yana waya daga inda take kwance tana kallon shi. Tina wayan a hankali har kai ya fara daga muryar shi yana ce. Wai ki ce ina ce. wanki nawa a gidana dan a sani na ai kina haihuwa har ma yaushe kika haihuwai. Bata ji me yake cewa da bata ji me take cewa da shi ba dan ba a free wayan yake ba a lokacin ta fahimci inda inda zai waya bai saka free da zai waya bai saka hansu fi bato da kishiyanta ne yake waya wani lokacin Murar ta je yana faɗa a hasale da faɗi Wake yadda ta irin mace ce wace wacce a kullum sai ta fito da sabon salon tashin hankali a rayuwarta kada dai a zauna lafiya to ki sani na faɗa miki ban da kuɗin zuwa Germany ganin wani likita kan neman ciki duk shekaran duka duka shekarar yan naki nawa da zaki tayar da hankalinki kan wai wani neman ciki yar just three years take nema fa yanzu fa to ki sani duk abin da kika ga dama ki amma ni ba da kuɗi ba da kuɗi na ba a cikin wannan shirman naki daga ka kashe wayan ta da jan tsoki na ko gadon don ya kwanta shi ma yana kwanta ya ji muryar salihan matan nashi mai son shi da kaunar shi tsakani da Allah na faɗa Hindatu ce ko yace a hasada ita ce mana Anya kishin Hindatu ko akwai imani a cikin sa heartbeat yace ni ma abin da nake tunani kenan ko dai tana da matsalan kwakwalwa ne in ba haka ba ya da ganin wata da ciki duk ta ta tayar da hankalinta ga banza ta manta Allah ne ke bayarwa ba mutum ke badawa ba da kansa ba ta ce to ai ba faɗa za ka yi mata ba tunda abin da take so ne sai ka lallashe ta a wuce gurin ko ya ce oho na tsaya na tsaya mata sanya ta cigaba da min rashin hankalin da ta saba kenan ko me tace ba haka bane ba hankalin da ne ya tashi bata cikin nutsuwa ne ya kawo haka ya matar da bata damu da damuwan kowa ba kanta kawai ta sani ita a rayuwanta ta ce haƙuri dai zaka karashi ta kada ta jefa kanta a cikin wani hali kuma na daban ya ce na faɗa miki bar wannan yarinya kawai samun daurin gindi kai a wurin dadi shi yasa take min abin da ta ga dama a can kuma gida Najeriya inda yanda take zaune gaban mahaifiyan mahaifiyanta tana rusa kuka mahaifiyanta ne ta ce tana faɗa ta ce na faɗa miki bi a hankali kin san halin mijinin naku da marar hali bai da sauƙin fahimta ko kaɗan maza ki kira shi ki ƙara bashi haƙuri tun ce zai ɗauki wani mataki ba akan ki ba uwar ta ce maza kira min shi ne magana da shi don na san yanzu yana can a hasala duk inda yake mama yanzu fa dare ne a can wataƙila ma sun kwanta a lokacin nan ko dama dai baki son zaman lafiya ai ke baki son maza ke baki san maza sai da lallashi ba kina ganin komai dole Dadi ya sa shi dole ne akan ki? Sai da na faɗa miki kada ki kira shi yanzu ki haƙuri har su dawo don sai ya fahimci kan wannan matar tashi kike wannan hauka sai ya fahimci akan wannan matar tashi kike wannan hauka. Mama ni fa kunyan kiransa nake ji na faɗa miki. Kin kuma ja an sanfa da ya bani har da ce min wai ni ma hukaciya ce. Kwanan za mu tsaya sai ku biyo mu a